Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau litinin goma ga watan Satumba shekarar 2018. ta Sada so dangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. mahukunta a mogadishu babban birnin kasar somalia sun ce wata mota da aka saka wa bom cikinta ta yi bindiga a fadar wata gunduma a libya kuma akalla mutane biyu ne suka halaka kana wasu goma suka samu rauni yayin da wasu 'yan bindiga suka afka babban kamfanin man fetur a kasar sai a afghanistan inda kungiyar taliban ta yi nasarar kame wata gunduma mai muhimmanci a cikin kasar A shirin kanin labaran kenan kuka ji a shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar 'yan sandar jihar Nasarawa ta tabbatar da aukuwar wata mummunar gobara a wani gidan mai a lafiya. Za kuma ku ji har yanzu dai zaɓar 'yan tinke ko zaɓen wakilai na ci gaba da zama jigon muhawara a tsakanin 'yan siyasar Najeriya. A Nijar kuma za ku ji cewar an fara gudanar da wani taro a yau a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da nazarin hanyoyin da za su ƙara ba jama'a damar kusantar alƙalai. sai kuma shirin ilimin garkuwar dan adam da Yusuf Aliyu Harande ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. mahukunta a mogadishu babban birnin kasar somalia sun ce wata mota da aka saka bom a cikinta ta yi bindiga a fadar wata gunduma da ke birnin kuma ta yi musabbabin mutuwar mutane shida kano wasu goma sha shida sun samu rauni sai dai wannan harin ya auna fadar gundumar hodan ne da ke magadishin domin ko shaidun gani da ido sun ce wannan bindigar da motar ta yi yau litinin ya yi mummunan illa ga gini ga ko baya ga kashe mutane wani jami'in 'yan sanda mai suna ibrahim mohammed ya shaidawa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa wannan fashewar bom din mai muni ne sosai tun dai kungiyar alshabab ta dauki alhakin kai wannan harin wannan dai shine karo na biyu da kungiyar ta auna fadar wata gunduma da ke cikin babban birnin na magadishu a cikin wannan watan misali a ranar biyu ga watan wannan watan a wani harin bom irin wannan na mota da yan kunar bakin wake so kai ya tarotsa hedkwatan gunduma halwa dag inda mutane uku suka mutu a libya kuma akalla mutane biyu aka hallaka kan aka raunata wasu kamar goma bayan da wasu 'yan bindiga suka afkawa hedkwatan babban kamfanin man fetur na kasar a yau litinin shaidu sun ce ta ginin kamfanin wanda ke tsakiyar binin tripoli ya kama da wuta bayan kai farmakin wanda shine irin na farko da aka taba kaiwa kan kamfanin na noc an dai shawo kan lamarin ko da yake ma'aikatan tsaro sun ci gaba da farautar maharan a cikin ginin a cikin wani gini a cewar wani wato kakakin jami'an tsaro ahmed ben salem rahotanni sun ce an kashe biyu daga cikin 'yan bindigan amma har zuwa yanzu ba wata kungiya ta dauki alhakin kai wannan harin wannan al'amari da ya faru ne kwana ɗaya kacal bayan da aka fara aiwatar da wani shirin tsagaita wuta da majalisar ɗinkin duniya ta shirya bayan da aka kashe mutane 61 a ƙasamin faɗan da ya kaure a kwanan baya tsakanin ƙungiyoyin 'yan banga na libya ɗin sai kuma a afghanistan inda kungiyar taliban da ke arewacin afghanistan ta yi nasarar kame wata gunduma mai muhimmanci da ke kusa da bakin iyakar turkmenistan kana suna yi wa hedkwatan wani laddi barazana inda har suka kashe jami'an tsaro da yawa a hararai da dama da suka kai a wurin a cikin watanni uku da su gabata waɗannan 'yan ta'addan sun ƙara azama na hare-haren da suke kaiwa a duk faɗin ƙasar wanda hakan ya sa har suka samu damar kashe jami'an tsaro 80 wanda suka samu horonsu daga sojojin amurka jami'a a ƙasar suka ce 'yan taliban ɗin sun afkawa gunduman kayab da ke cikin lardin jojabs kuma sun yi hakan ne a ɓangarori daban-daban cikin dare shugaban 'yan sanda da ke wannan lardin janar fakir muhammad ya shaida wa murya amurka cewa hakan ya tilasta jami'an gwamnati yawa daga wannan wurin domin gudun kar hakan ya janyo kisan mutanen fararen hula da ke ciki wanda ba san hawa ba sun sauka ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'Yan sanda a babban birnin kasar Sudan sun ceto mutane har 94 daga hannun masu fasakwarar mutane zuwa turai kuma 85 daga cikinsu yara kanana ne. Wasu daga cikin waɗanda aka ceton a birnin Khartoum yara ne da shekarunsu ba su shige goma ba. 'Yan sandan kasa da kasa da ake kira Interpol sun fasa garken masu wannan mummunar sana'ar a wani samamin da so kai a ranar 26 zuwa 30 ga watan Agusta na wannan shekarar. sakamakon wannan samamen an yi nasarar kame wasu mata har su goma sha biyu da wasu maza biyu kana an same su da kuɗi da ya kai har dala dubu ashirin an dai samu waɗannan mutanen da aka ceto ne a sassa daban-daban ciki ko har da tashin jirgin sama babban birnin ƙasar na khartoum da kuma wani wurin da ake haƙan ma'adanai wanda yake gabashin ƙasar a cikin watan a cikin wata sanarwa da 'yan sandan kasar ta fitar ta bayyana cewa mutanen da aka ceto sun hada da 'yan asalin kasashen chadi congo kinshasa eritrea jamhuriyar niger sudan da kuma sudan ta kudu gobe talata ne idan allah ya kai mu za a yi hidimomin cikar shekaru goma sha bakwai na harin da aka kai wa tagwayen gine-ginen nan biyu da ke birnin new york da ke nan amurka wanda ya faru a ranar 11 ga watan satumban shekarar 2011 wanda kuma ya musababin mutuwar mutane kusan dubu uku Shugaban Amurka Donald Trump na cikin waɗanda za su halarci taron juyayin da za a yi a Shankville da ke jihar Pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lamba 93 wato 93 ya faɗi bayan wasu fasinjojin da ke cikin jirgin sun kwace shi daga hannun 'yan kungiyar alka'ida waɗanda da farko so kwace jirgin daga matukansa a cikin sanarwar da fadar shugaban amurka ta white house ta fitar ta bayyana ranakun bakwai zuwa tara a ga watan watan nan a matsayin ranakun makoki da addu'o'i da kuma tuna waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan bala'i a fadar gwamnatin amurka ita ma ma'aikatar tsaro za ta gudanar da addu'o'i na musamman ga iyalan da suka rasa rayukansu sakamakon wannan bala'i a new york ko ɗaruruwan waɗanda suka tsira ne sakamakon wannan harin za su da iyalansu waɗanda suka mutu za su halara a dandalin da ake kira zero inda tagwayen gine-ginen nan biyu da aka kai wa hari suke kafin a rusa su za a haska wani abu mai hasken gaske guda biyu zuwa sararin samaniya alamun tunawa da waɗanda suka mutu a cikin waɗannan gine-gine biyun sakamakon wannan harin. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla. A yau ne hukumar 'yan sandan jihar Nasarawa suka tabbatar da afkuwar wata mummunar gobara a gidan man nasan da ke a garin lafiya. Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. Hukumar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da aukuwar wata mummunar gobara a gidan man Nason da ke garin lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya ce zuwa yanzu ba su tabbatar da rasa rai ba sai dai an samu jikkata da rasa dukiya masu ɗimbin yawa. A yau da sanyi safiya mun samu labarin hatsarin gobara da ya faru a wurin sai da gas na dafa abinci wato suna wurin munako da abun ya faru kuma explosion ne to ya wato lokacin kuma da abun ya wace sai sa abun yana nan yana fashewa ne to ya tattaba mutanen da suna wucewa da kuma mutanen da suna aiki a wurin da kuma da suna makwata da su gaskiya abun ba can ni. Kamar mutum na suka rasa ransu? Eh to a halin yanzu dai gaskiya ba mu yi rekodin cewa ko wanda ya rasa ran shi ba. Amma na dai akwai mutane sama da talatin da shida wanda suke kafa magani a asibiti na ya kwanta a yanzu haka. Na kuma zan da wasu da suka gane ma idonsu abin da ya auku. Sunana Honorable Aliyu Iyele daga lafiyan bare-bari babban birnin jihar Nasarawa. Yanzu muna gidan mai wanda lafiya na kira gidan malam sarki ɗayu garkuwar lafiya da ya kama da wuta dumbun mutane dai an yi asarar rayuka da kuma dukiyoyi mai yawa gidan man gaba daya ya kone wurwus motoci kuma masu sayarwa gefe da masu wucewa ba su san komi ba wuta ya kokore da wayannan mutane yanzu babban asibitin jihar nasarawa wanda muna kira ki da asibitin kwararru specialist akwai majinyata a takaice sun fi hamsin wanda ido na yadda da wanda kuma sun mutu sun fi talatin. To amma akwai hukumomi sun kawo dauki a wurin? Eh hukumomi sun yi kokari baya service sun zo sun iya kokarin da motocin su da jami'an tsaro yan sanda da SSCID tun sun hana wurin da kuma mu mutane yan kallo makwatan yan jarida. Sunana Muhammadu Habibu amma an fi sani da takarda a lafiyan bare bari jihar Nasarawa a nan Najeriya. Wallahi akwai wurin da ake rufin gas sun zo ana sauke Allah da ikon shi sai wuta ya kama domin an samu hatsari da yawa mutane da ke wuce ba su san komai ba wuta ya kama da su motoci da wurin da ake gyaran mota duk wuta ya kama da su gidajen mutane duk ya ci da wuta muna roƙo da federal government da state government su sa hannu don su taimake su na gaggawa musamman wanda suka kone da sauransu da wanda suka rasa gidajensu da dukiyoyinsu. Wasu kenan daga harabar gidan man da aka samu ibtila'in gobara a garin lafiya da ke jihar Nasarawa. Zainab Babaji. madalla a gaida Zainab Babaji. Batun zabar 'yan tinke ya taso ne a jam'iyyar APC mai mulki inda PDP mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani wanda hakan har yanzu yana haifar da cece kuce a siyasar Najeriya. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. batun zaben yar tinkiya ta so ne a jam'iyyar apc mai mulki inda pdp mai adawa za ta ci gaba da bin tsarin amfani da wakilai a zaben fidda gwani tsarin da in ka ɗaya a zaben shugaban ƙasa da ya shafi tamkar tabbatarwa shugaba buhari tikiti bai samu karbuwa a tsakanin jihohin apc da gwamnoni ke cewa da wakilai za su yi amfani ko ma tsayar da waɗanda suka fi kwanta musu a rai inda a gefe guda waɗanda ba sa ɗanyen ganye da gwamnonin ke cewa lalle fa sai an yi musu zaben yar tinke ga korafin tsohon ɗan majalisar wakilai sabo usman jama'ari da ke cikin tawagar 'yan siyasar bauchi da su suka yi da fifi a yarkuwa da apc don yada wannan manufar yau muna kira ne akan gaskiya iya inda za a yi gaskiya shine kawai kowa halinsa da kuma sallarsa ta fitar da shi wasu na cewa in an yi irin wannan zaben fa ba mamaki a haddasa gaba don mutum zai ga mutanen da ba sa son sa kiri-kiri ga suna alai eh to ai shine baka ji ba ai abin da zai faru kenan ma ko da ranar tashi alkiyama idan mutum ya yi daidai zai ga daidai in bai gani ba ba gwamna ba shi ko da shi wane ne hali ne kawai zai fitar da mutum in dai kiran da shi mai girma muhammadu buhari yake na magana gaskiya da zarar aka saba akan wannan magana wallahi duk abin ya zama shiriri ta zama zancen banza shi a kashin sansa yana so shi shugaban jam'iyya adams a shumule yana so amma duk jaridu da kowa duk abin da kuka faɗa abin da ya faru shine su gwamni ne ba sa so a pdp dai wasu masu son takara na ci gaba da sayan takardar tsayawa inda na gamu da tsohon minista adamu maina waziri ya cike fom din neman tikitin sanata maimakon gwamna da aka saba gani yana yi daga alif 1998 da aka dawo da najeriya najeriya ta farkin siyasan demokradiyya ni a daumin waziri na nemi zama dan takara jam'iyya ta ta pdp so biyar so biyu ban iya zama dan takara ba so uku na zama dan takara na gwamna amma a kowane zaben na faɗi a shekaru na shekara 60 da 'yan kai da kuma sabon kuduri da doka na ƙasa da ya halatta wa matasa wanda shugaban ƙasa ya sa hannu a kai da za su iya neman mukamai iri-iri na ga cewa yanzu ya kamata yau kai da shari'a dauki shawarar cewa ba zan nemi takarar gwamna a jihan yobe ba don in ba wa mutane dama su ma mai yiwuwa abun da ban samu ba allah zai ba wani dan jam'iyyata mai basira fiye da ni mai kishin jihar yobe fiye da ni da zai kawo canje-canje da ci gaba da raya musamman talaka na jihar yobe da najeriya baki daya adamu waziri Waziri ya ce ba zai sauya shiga daga PDP ba, don amma an gasa masu yin haka na da muradun kashin kai ne. Tun fara wannan babin demokuraɗiyya alif da ɗari tara da casa'in da tara, PDP da APC ne suke mulkin gwamnatin tarayya da majalisun dokokin tarayyar. Shin ko za a samu wani sauyi a gaba bayan samun jam'iyyun adawa masu rajista fiye da casa'in? Wata majiya mai tushe na nuna wasu masu son tsayawa takarar shugabancin Najeriya, kazalika sun sayi tikitin takarar gwamna ko na majalisar dattawa. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina Panamá. zata za ta fashe idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali na yi idan ya fi tumadalla a gaida nasiru el hikaya A yau a Nijar aka fara gudanar da wani taro ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya samu halartar masu faɗa a ji a harkokin shari'a da jami'an kare haƙƙin ɗan adam daga ƙasashen Afirka ta yamma da na yankin Sahel. Wakilin Musula Mummuni Barma na tafe da ƙarin bayani. kusan dukkan wasu masu bakin faɗa a ji a game da harkokin shari'a da jami'an kare haƙƙin ɗan adam daga ƙasashen afirka ta yamma da na yankin sahel ne ke halartar wannan muhawara da ke gudana a karo na biyu domin tantaunawa akan illolin rashin hukunta masu laifuka shugaban kungiyar yaƙi da cin hanci rashin transparency a nishir mamman wada ya yi min karin bayani akan mahimmancin wannan haduwa wani in ya ɗauki na wani ba a yi komi ba ko kuma wani an kuntata mishi ba ya mushi shari'a ta gaskiya ba ko kuma wani in ya lahi ba a yi mushi hukunci sai wani ake ma wato wannan abu yana kawo tarzoma a cikin ƙasa yana kawo tashi hankali in akwai tashi hankali ana yaƙi wato waɗanda eh, abin yake damuwa sosai ma ya zamanto mata da yara su kuma su ne eh, yawan al'umma kuma su ne girma al'umma su ne ginshigin al'umma shugaban kasar nijar isu muhammadu da ke jawabin buɗe taro ya bayyana cewa rashin mutunta masu laifuka wani abu ne da ya juya wa dukkan wani shirin zaman lafiya baya saboda haka ya zama wajibi hukunci ya hau kan dukkan masu hannu a faruwar irin wannan mummunar ɗabi'a yayin da ya zama dole a biya diya wa mutanen da aka toye wa haƙoƙi cin nasarar irin wannan yunkuri wani abu ne da ya danganta da yadda gwamnatoci ke mai da hankali akan batun mutunta doka da yaƙi da cin hanci yayin da ɗaya ɓangare ya dace a ƙarfafa ayyukan cigaban al'umma dokoki akwai su sai aiki da dokoki kuma aiki da dokoki ya shahi kama kokarin eh, ma'aikanta ya shahi kokarin shari'a ya shahi rashin cin hanci da rashawa a wajen masu shari'a su da kansu da ma'aikanta wato in aka mai da niyya ga karuwar al'umma aka mai da niyya ga raya arzikin kasa na al'umma wato aka hidda sankai aka hidda son rai a sa'an ana iya maganin wannan abu kun sani duk kasashen da ke gewe da mu suna cikin wannan matsala mu da kanmu akwai wajaje da yawa wanda muna cikin wannan matsala kenan abu ne wanda in aka haɗu a jiha duka aka tantamna wato ina ji za a samu eh, kwanci hankali za a samu zaman lahiya a sa'an nan za a mai da niyya ga hanyoyi na ci gaban kasa kwanaki uku za a shafe ana gudanar da wannan taro da ke samun halartar wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya a afirka ta yamma muhammad ibn chambers da wakiliyar kwamishinan kungiyar tarayyar afirka da na kungiyar ecowas wanda a karshe zai zo da shawarwarin da za su taimaka a ɗauki matakan mutunta 'yancin ɗan adam a afirka ta yamma da yankin sahel waɗanda a yau ke fama da matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To an gaida Suleiman Muni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. A cikin wata tattaunawa da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da wasu matasa masu kishin ƙasa. wanda suka ɗauki azumar tallafa wa 'yan ƙasa marasa galihu. A wani shiri nasu na ganin cewar kowane yaro ko yarinya sun samu ilimi daidai da kowa. shi yaushe za a iya cewa misali kuka bullo da wannan tsari domin a baya an san a hukumar nan taki muna kiranta hukumar yaƙi da jahilci ce a shekarun baya eh, don haka kamar yadda sunan ya nuna kun fi mai da hankali ne a kan a baya can mutanen da ba su samu sukunin shiga makaranta ba lokacin suna kuruciya za a iya cewa kun faɗaɗa aikin ku ne kwarai da gaske domin a yanzu zaka ga ba wai wanda ba su samu sukuni ba a'a wanda suka shiga suka gaza gamawa saboda wasu dalilai irin na rayuwa ko mata ko maza saboda ɗaliban mu saboda dubu shida da muke da su a faɗin jihar kano ba wai mata ba ne kawai a'a akwai yara 'yan mata akwai kuma samari matasa a cikin santocinmu kuma mun fara wannan tsari tun 1997 ka ga yau kusan kimanin sama da shekara 20 kenan muke kan ko kusan shekara 20 muke kan wannan al'amari kamar hajiya kuna da alkalma don yanzu kin fara gaya mana cewa ɗaya daga cikin yar tallace ko kuma yar aikatau ta yi makarantar sakandare yanzu ma ta shiga makarantar gaba da sakandare kuna da alkalma ne na irin waɗannan yaran da kuke yayewa misali shekara shekara tun daga shi kun kwashi shekaru wajen ishirin kwarai da gaske muna da alkalma idan za ka iya tunawa akwai profesoshi ma a cikin university da daktoci wanda daga makarantar yakin ilimin manya suka fara kamar misali akwai wani shahararren profesa marigayi profesa yaro ya haya wanda ya rubuce-rubuce na wa'yansu littattafai shekara talatin baya ɗalibi ne na makarantar ilimin manya sama da shekara talatin baya kuma har ya gama ya yi kamar a ce ilimi daidai da na firamare daidai da na sakandare har ya tafi jami'a har ya gama digiri har ya kuma zama profesa kaga ɗalibi ne shi ba a takardunsa kaf yanzu ka sami iyalansa babu inda za a ce ya je firamare ta kaza sai dai a ce maka ya halarci santa ta ilimin manya wanda da ita ya fara har ya zama profesa kuma ba shi kaɗai ba ne allah masa rahama akwai mata da maza da yawa akwai muna da lecturer ma kwanan na game da ita a sa'ada cinimi college lecturer ce babban lecturer ni ban gane ta ba amma ita da kanta take cewa da ni hajiya ni ma fa ɗalibar ne daga santa ki ta cikin birni ta labirari city center daga nan na fara ba ta samu sukunin gama sakandare ba daga baya ta koma ta kara sakandare kuma ta shiga jami'a kuma yanzu babban malama ce a kwalejin sa'adatu rimi so wayannan abubuwa za mu iya cewa sama da shekara 20 agency mu agency for mass education na jihar kano muke yin wannan aiki bayan nan kuma muna da makaranta da muke koyar da certificate akan aikin jarida ko in kana so ka dan kara ilimin ma akan aikin jarida za mu baka admission ka zo ka shiga akwai da yawa daga cikin ma'aikata da suke aiki a gidajen rediyo na kano da wasu wuraren wasu jihohin mu ne daga hannun mu suka fita dan ka san an ce mass education so mu komai na ilimi wayar da kai eh hmm. muna da ruwa da tsaki to ibrahim gashi ka ce yanzu kuna da dalibai kamar 20 da kuke kula da su wai ɗaliban nan naku a wuri ɗaya suke ne ko kuma a suna wuri jefi-jefi ne cikin karamar hukuma ɗaya amma akwai unguwanni duk kusan suna cikin gunduma ɗaya ne yanzu eh, za ku ci gaba da kula da su ne har lokacin da za su kai mizanin ko munzalin kammala makarantar secondary a eh, primary din misali da kuka mai da su eh, wannan shine babban kalubalen da muke tunanin zama fuskanta wanda mu mun fara piloting din shekara mun yi gwaji na shekara biyu wanda muna ta kokarin yanzu ya za a yi sustaining din abin sa shine abin da muke ta buri amma muna burin cewa yaran nan su gama primary su sannan su shiga makaranta gaba da firamare su gama secondary muna kula da su amma abin da muke ta dubawa shine shin ya zami mu da muka fara musu wannan abin kyauta ya zama cewa mun samu waɗanda za su dorar da al'amarin ya zama to ya ci gaba haka. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari. yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji jihar Bauchi inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar ringim da ke jihar Jigawa bisa ambaliyar ruwan sama da ya abku duba da yadda suka yi asarar rayukan mutane da dukiyoyi. Muna addu'a Allah ya kiyaye gaba. Sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga Haruna Muhammad Katsina inda yake cewa kasashen duniya da fatan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe a wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a duk inda suke duba da ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassan duniya suna kuma hallaka ɗimbin jama'a sai sakon aminu kano maida inda yake cewa assalamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar jihar kano da su tashi tsaye wajen share magudanar ruwansu don kare kai daga afkuwar ambaliyar ruwa sai sako daga abubakar lawal abubakar daura inda yake cewa hakika ya kamata talakawan najeriya mu tsaya mu duba musamman irin shugabannin da za mu zaɓa a zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara don sai an lura sosai domin kuwa akwai mayaudara 'yan siyasa sai saƙon comrade salim abubakar imam inda yake cewa hakika karuwar kai hare-hare da 'yan kungiyar boko haram ke yi a yankin arewa maso gabashin najeriya musamman a jihar borno ba ƙaramin abin takaici ba ne da Allah wadai. Da fatan hukumomin tsaron Najeriya za su ƙara ƙarfi wajen takila hare-haren 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Sai saƙon ƙarshe a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Sani Umar na Liliya da kuma Umar Garba da Ya da Zainab Ma'aruf kasuwar gari. Inda suke cewa, A yau muna son ku ba mu dama domin mu yi jinjina da sa albarka ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka. Hakika babu abin da za mu ce maku sai Allah ya sa albarka duba da irin lokacin da kuke bamu na kira da kuma aika saƙonninmu. To a gaida Daula Salim kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. mahukunta a mogadishu babban birnin kasar somaliya sun ce wata mota da aka saka bom a cikinta ta yi bindiga a fadar wata gunduma da ke birnin kuma ta yi musabbabin mutum mutane shidda kana wasu goma sha shidda sun samu rauni shi dai wannan harin ya auna a fadar gunduman hodan ne da ke magadishin shaidun ganin da ido suka ce wannan bindigan da motar ta yi yau litinin ya yi mummunan illa ga ginin ko baya ga kashe mutane a libya kuma akalla mutane biyu suka hallaka kana aka rauna ta wasu goma bayan da wasu 'yan bindiga suka afkawa babban kamfanin man fetur na kasar a yau litinin shaidun suka ce karshen ginin kamfanin wanda ke tsakiyar birnin tripoli ya kama da wuta bayan kai farmakin wanda shine irin na farko da aka taba kaiwa ga wannan kamfani na noc sai kuma afghanistan inda kungiyar taliban da ke arewacin afghanistan ta yi nasarar kame wata gunduma mai muhimmanci da ke kusa da bakin iyakar turkmenistan kana suna yi wa ban hedikwatar wani barazana a lardin inda suka kashe jami'an tsaro da yawa a hare da dama da suka kai a wannan wurin a cikin watanni uku da suka gabata waɗannan 'yan ta'addan sun ƙara azama a hare da suke kaiwa a duk faɗin ƙasar 'yan sanda a babban birnin ƙasar sudan sun ceto mutane har su 94 daga hannun masu fasakwarin mutane zuwa turai kuma 85 daga cikinsu yara ne ƙanana wasu daga cikin waɗanda aka ceto a birnin khartoum yara ne da shekarunsu ba su shige goma ba yan sandan kasa da ƙasa da ake kira interpol sun fasa garken masu wannan mummunan sana'ar ce a wani samamin da su kai a ranar 26 zuwa 30 ga watan agusta na wannan shekarar sakamakon wannan samamen an yi nasarar kame wasu mata har su goma sha biyu da maza biyu kana an same su da kuɗi da ya kai dala dubu ashirin gobe litinin ne idan allah ya kai mu za a yi hidimomi na cikar shekaru goma sha bakwai na harin da aka kai wa tagwayen gine-gine nan biyu da ke birnin new york To a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu dauki da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Ibrahim Dabo akan rasuwar yarsa Hajiya Asiya Ibrahim Dabo wadda Allah ya rasuwa a yau a Katsina. Allah ya jikanta da rahama ya kuma gafarta mata. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Rob mclean ni safina ta sada sodan ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.